A cikin gundumar ingigimi yankin Difa idan akwai wata mabusara da ake amfani da ita domin samun nisha'antarwa a lokacin salloli da sabgogin biki ba ila shakka algaita ce. To wai wane irin mahimmanci ke ga algaita menene bambancin wannan mabusara da wanda ke akwai a cikin wasu karkaru. to muhimmanci dai abu kamar ya zama gado ne haka surtout wajen sarakuna ne algaita ran lamisu da dare mu je mu buga to a bayan wannan in wani yana udiri ko kajiya ko dai armi haka ko ba ne da an kira mu muna je mu yi mutane tuna rawa da mata da maza haka nan ne menene ya bambanta algaita na gingimi da sauran wurare hmm, wannan dogon algaita namu wannan wajen kamerun ne ya hita asirinci da yan cari su masu na buga ma sarakuna ta mana bari bari gajeru gajeru ne minen ne yake nuna muna da wanga algaita na gingimi ne to inda kin ji karan su ma daban ne wannan namu yana zo kara sosai babba to nasu kuma kamar yadda yake gajeru wannan karan shi ma bai kai namu ba kun gadi wanga aici ne ban gado ba kawai kamar da fari na ce akwai abokina ina karatu ne sai da ina yi wurin su in dauka in busa in busa sai abu na gani in sun yi wasa suna samuwa ne abu sai da kaɗan kaɗan ana bani wani ce kai <laughs> sai da watsi da karatu na kama algaita wannan shine ma'aifinku baske ba su yarda da wannan ba. Wayo har faɗa ana yi mini kullum sai da ɓoyin tahiya. Tun yaushe kuka fara wanga aiki. Ya kayi wajen arba'in da wani abu fa. Tun lokacin yakin Biafra na Nigeria. Wannan har ni ne aka kira ina busa ma mutane to ki kama daga ranar har yau ai shekara da yawa ne ba. Kuna jin dadin wanga aiki? Yo muna ji daɗi mana tunda abun Allah ya kaddara maka ya zama sana'anka. Wata rana ka yi ka samu wani abu. Eh ran da mun ta yi misalan da ina gaya muku suna sallume mu kowane mako suna sallume. musulmi su kansu ma suna udiri su kira mu mutane su rawa na ta yi almai na ta yi cote na ta yi alger wani nigeria haka nan ne zai to alhamdulillah <laughs> kun koya ma yaran ku wanga aiki to yara ne kin san yara yanzu kowa yana so ya yi lekol yaro na guda ne ga shi yanzu shi na yi na yi ma allah bai sa rabon shi ba